akwai lokacin da ba zan iya manta ba tabbas ina primary school akwai sanda saboda tsananin yunwa na sanya takarda a baki na writing yanzu haka ina kallon takardar na sata a baki na na shanye ta da ruwa saboda yunwa sunana muhammad khamis muhammad an haife ni a ranar uku ga watan tara shekara ta 1976 miladiya a ranar juma'a aka haife ni kuma a cikin watan ramadan ah, na yi karatuttuka daban-daban tun daga karatun allo zuwa karatun islamiyya zuwa karatu na zamani wato karatun da aka fi sani da karatun boko kenan a yau ah, da farko dai bayan haihuwata na haddace alkur'ani tun ina da karancin shekaru tun wuraren 1990 na haddace Qur'ani a 1992 shekarar da Allah ya karbi rayuwar Malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama a wannan shekarar muka samu daman wata daga cikin yayyena Allah ya saka mata da alheri tana nan da ranta har yanzu wadda ake ce mata Fatima malama Fatima ita ta sanya mu da ni da ƙannena eh, a lokacin Islamiyya Eh, a nan wani layi da ake ce masa siraji road an fi sanin makarantar da suna madrasatu abdulaziz al-islamiyya wanda ya fara karantar da ni wannan karatun a makarantar islamiyya wanda allah ya kaddara na fara haduwa da shi wanda yana da tasiri wajen rayuwata wanda bana manta da shi shine malam muhammad umar wanda aka fi sani da cewa malam didi almuhim na yi musabaka matakai daban-daban na yi haddin hizfi biyu na yi hizfi ashirin na yi hizfi biyar na yi hizfi a lokacin akan yi biyar na hizfi sittin kuma ma na yi hizifi har tafsiri na alhamdulillahi yana daga cikin abinda na gode ma Allah ta fuskan gasan karatun alkur'ani wannan hadda da muka yi da ƙuruciya ta taimaka min wajen in samu dama na halartar dukkan kowane irin zaure da ake yin karatu kamar yadda na faɗa na na halarci zaurarruka irin na shi mala abakar tireta sannan kafin ya rasu Eh, yana karantarwa kuma akwai ɗalibansa zakakuran ɗalibansa waɗanda in bai nan ko yana da uzuri su suke zama kan kujerarsa su karantar daga cikinsu akwai malam umar jibril wanda aka fi sani da albasawi shi ma yana nan da ransa na yi karatu kaso mai yawa a wajensa daga ciki akwai eh, malam muhammad yahaya shi ma na yi karatu a wajen shi Eh, tun daga littattafai ƙananan littattafai har zuwa manya-manyan littattafai daidai gwargwadon hali ban ce na yi da yawa ba na gama eh, abin da ya shafi karatu na secondary school government college kaduna 1994 na shagaltu da wasu karatuttuka da suka shafi harkan bangaren islamiyya misali na yi karatun diploma a islamic studies da education a danfodio institute wanda ke nan garin kaduna shekara uku na yi wannan karatu sannan na yi intermediate certificate a harkar larabci a jami'ar kaduna polytechnic har wala yau na sake koma wannan eh, polytechnic don in ci gaba da karatun abin da ya shafi diploma a harshen turanci kuma bayan kammala digiri na a cikin shekara uku wani iko na allah eh, ina kammala na irin abin da ake cewa ganganci wanda irin eh, wanda ɗalibi kan yi maimakon in zauna in jira result ya fito kawai sai na je na sai form na masters result ina bai fito ba na je na sai form na masters kuma ina saya jami'a ta bani admission tunda na dan fita da daraja mai kyau haka ban admission da yake da rabon zan yi masters in ran da za a kulle screening na ɗaliban masters a ranar da exemption certificate ina ya fito da haka na nuna aka yi mun screening na wuce na shiga aji na ci gaba da masters sai na samu ainihin wato karatu na don ci gaba da digiri na uku a kwara state university jami'ar da aka fi sani da cewa jami'ar mallakan jihar kwara wacce take malete a cikin kusa da garin ilori da haka a nan shi ma na je cikin ibo allah shekara uku shi ma na gama phd alhamdulillah kuma zuwa yanzu ni ma'aikaci ne ɗaya daga cikin masu karantarwa a bangaren wato arabic department ko kuma department of arabic wacce take nan jami'ar mallakan kaduna wato kaduna state university yanzu haka ma ni ne wato shugaban alkalai na gasar karatun alkur'ani na jihar kaduna wanda aka fi sani da cewa chief george to a alhamdulillah ina tare da mata biyu 'ya'ya goma sha ɗaya a yanzu haka da yake ita uwar gida ta allah ya mata rasuwa wanda muka haifi 'ya'ya biyar tare da ita ɗaya ya rasu yanzu hudu suna nan da rai ita kuma wadda nake tare da ita yanzu ita ma akwai 'ya'ya shida muna tare da ita da haka 'ya'ya na goma sha ɗaya kenan yanzu alhamdulillah eh lallai babu shakka lokacin da ina hadda ba zan manta ba na zo haddan suratu saba وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه waɗannan ayoyin da yake ni na hada ne aya biyar biyar so waɗannan ayoyin tun daga kan wannan ayan zuwa ayoyi guda biyar sun zama mun yadda ka san wani dutse wanda yake mai ƙarfi wane dutse yadda ka san ƙarfi na yi har sai da na yi kwalla na yi kuka kwarai da gaske sai na aje ƙur'anin gaba ɗaya wani ikon allah ina kwantawa ina yin bacci ina tashi sai na ji kawai yin sun zo wato eh galibi duk inda muke karantarwa zaka ga abin da ya shafi bangaren mata in mata ne zaka ga galibin tambayoyin da suka fi mana shine abin da ya shafi zamantakewa na auratayya ko abubuwan da suka shafi gado ko abubuwan da suka shafi abin da ya shafi tarbiyya da kuma al'amuran 'ya'ya wannan shine ta bangaren mata su kuma bangaren maza abin da suka fi yawan yi mun tambaya a kai shine bangaren abin da ya shafi tarbiyya muna kanana kuma babu wani wanda zai tallafa mana don haka ya kai ga ni zan iya tuna a lokacin shinkafa wannan tana mana wahala mu samu ya kai munzalin da idan makwabta suka girka shinkafa sai ka ga yaro saboda ƙuruciya sai ka ga ana ɗan bin na kasa saboda mu babu saboda rashi ne ba wai wani abu ba akwai lokacin da ba zan iya mantawa ba tabbas ina primary school akwai sanda saboda tsananin yunwa na sanya takarda a baki na writing yanzu haka ina kallon takardar na sata a baki na na shanye ta da ruwa saboda yunwa so kaga wannan kalubale ne wanda mutum ba zai taɓa mantawa ba a rayuwa lokacin da nake faɗin wannan ina cike da damuwa da kuma jin ba daɗi tattare da ni kuma nakan tausaya ma waɗanda suka tashi babu iyaye suka samu kalubale a rayuwa da yake kaji irin yanayin tarbiyya da na tashi ni kowane irin abinci na samu ni ina ci ni ba wani abinci zan ce wai special a na. duk abincin da na samu ni na gode ma Allah zan ci eh, wato abin da ya fi faranta min rai a rayuwa shine shi alkur'ani nan da na haddace gaskiya ina jin daɗi ba alfahari da ke ba ina jin daɗi idan ina karanta alkur'ani ni kaɗai to abin yakan faranta min rai sannan daga cikin abin da yakan sanya na har in zubar da kwalla na farin ciki shine in ga ɗan ƙaramin yaro yana karanta alkur'ani da sauti mai daɗi wallahi abin da yake bakanta min rai ya sanya ni in rika shiga cikin fargaba da razani shine idan na kalli halin yadda tarbiyyar 'ya'yanmu ke tasowa yadda yanzu al'umma mafi yawancin iyaye sun tasa haihuwa ne a gaba da yawan iyaye ban ce duka ba da yawa ya za a yi aure a haihu a ranar juma'a nan mukan ɗaura aure 20 30 sama da haka ko ƙasa da haka to amma idan ka koma gefe ka kalli yawan adadi na yara waɗanda suke yawo kara zube wasu ba boko ba islamiyya wasu ba tarbiyya to abin sai ya rika baka tsoro sai ka rika tunanin to kai 'ya'yan da ka haifa in ba ka a rayuwa ya za su zama wallahi babban buri na shine wato allah subhanahu wa ta'ala ya rufa min asiri a gidan duniya ya zama asiri na ya rufu ya zama arziki na baya zuwa daga hannun wani dan adam to idan na samu wannan a duniya to kuma a lahira babban burina shine in cika da kyau da imani